gwamnan jihar borno hodar bulgashin shatima ya ce an tafka asarar dala biliyan tara kwatankacin naira tiriliyan uku sakamakon rigin boko haram da ya daidai tashiyar arewa maso gabacin najeriya gwamnan ya ya bayyana hakan ne lokacin da yake karban kwamitin majalisar wakilai kan kafa hukumar farfado da yankin shiyar arewa maso gabacin najeriya ya ce shirin kafa wannan hukuma da ake kira north east development commission shiri ne mai kyau kuma ya zuwa daidai lokacin da ake bukata ya ce za su yi iya yadda za su yi don ganin cewa an aiwatar da wannan shiri. If the north is was already the poorest and was underdeveloped in Nigeria before the Boko Haram insurgency, we can then imagine was six years of daily killings of thousands of innocent citizens. Bombings in the morning. Ya ce shiyar arewa maso gabacin Najeriya shiya ce da ta fi kowace talauci kuma ita ce cima baya a Najeriya kafin ma fitinar Boko Haram. Ya ce a duba a ga yadda ake kisar al'umma duk wayewan gari cikin shekaru shidan nan da suka gabata da kuma tashin bumabumai a wuraren ibada da ma kasuwanni wanda ya ce an yi asara mai matukar yawan gaske wadda kafa irin wannan hukuma zai iya zama wani sassala na tallafawa al'umman da ke wannan shiya. tarayya barista muhammad tahir mangunu da shine shugaban wannan kwamiti da ya ce za su zaga dukkanin jihohin da ke wannan shiya musamman ma waɗanda rigingimin boko haram ya ɗaiɗaita da mutanen mu suka shiga na boko haram din dole ne sai an san an kafa hukuma na musamman wanda za ta duba maganan sako sake fito da arewa misa gabas ba tare da an nada kwamitoci ba musamman hukuma wanda majalisa tarayya za ta kafa bisa ga doka kamar naja Delta Development Commission wanda za su yi aiki na jara wajajen da Boko Haram suka bata honorable abdulrazak namdax dan jihar adamawa ne ya ce ku ba ma rikicin boko haram ba wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya na koma baya amma kawai ba boko haram ba ai ko gwamnatoci da suka wuce a baya an daɗe ba mana abubuwa masu kyau ba a fannin ayyuka na federal federal government ba za ka samu ma a nan arewa maso gabas ɗin ba ta ba a kashe mata kuɗi ba world bank ta ba da report united nations sun ba da report cewa mu ne muka fi koma baya a duk kasar nan ma a duniya ma gaba daya ba wai ma kawai a nigeria kadai ba to yanzu shi yasa muka gani da boko haram ta taho kuma ta sake ta dauki advantage ta samu cewa mutane ka ba su dubu biyar kawai za su maka aikin ta'asa muna da marayu ba iyaka muna da yaran da ba su je makaranta ba ba iyaka mu ma kawai masu aikin ba za mu iya ce da yan uwanmu ba to ko gwamnatin najeriya na da kuɗin kafa irin wannan kwamitin kuwa tambayar kiran da na yi wa ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da ya fito daga jihar Bauchi wato Honorable Ahmed Yarima a kuma abin da ke cewa ai ba ta da wani zabi gwamnatin tarayyar ai mutane ne a ciki mutanen nan kuma sune mutanen arewa mutanen kudu mutanen kudu kudu mutanen gabas mutanen ko ina saboda haka gwamnatin tarayya dole ta wannan saboda tsari ne da al'umma suke so ba wai wani mutum ne guda yake so ko wani gwamna ko wani rukunin yan majalisa ko kuma waɗansu yan bani na iya da suke so a al'umma ce take so kuma abin da ya kamace ta da saboda haka ba ta da wani tsari illa ta bi abin da muke so yanzu dai al'umman da ke wannan shiya sun zura ido su ga yadda za ta kaya na kafa wannan kwamiti da suke ganin zai iya rage masu raɗaɗin talauci da kuma irin wahalhalun da suka fada ciki sakamakon irin wannan munanan hare-hare da ya daidaita al'ummar da ke wannan shiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya